وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan marici na litinin goma ga watan ramadan a shekara ta 1446 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan uku a shekara ta biyar miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan wanda ke unguwar Wusaitu a cikin birnin Abuja a yau insha Allah za mu darasi na goma din ba a manta ba karatun mu na jiya mun cike da karshen aya ta 123 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara da haka yau za mu tashi farkon aya ta 124 faɗin Allah madaukakin sarki wa ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimat me Allah ce. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعل قال إني جاعل قال قال إني جاعلك للناس للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الله يتي وإذ ابتلى إبراهيم ربه tuna yayin ko ambata wa mutanenka lokacin da rabbuhu ay rabbu ibrahim ubangijin annabi ibrahim ibtalahu ya jarrabe shi ma'ana ya jarrabi ibrahim kenan to wannan ya nuna Allah maɗaukacin sarki yakan jarabci bayansa lafazin al-ibtila a larabci daidai yake da lafazin al kuma daidai yake da lafazin al-imtihan ne abinda ake fassarawa da Hausa a ce jarrabawa kalmar ibtila asalinta daga al-bala'u ne bala shine duk wani abu da Allah ya jarabce ka da shi sawa'an mai kyau ko mara kyau akwai bala'i mai kyau akwai bala'i mara kyau wa nabluukum bish-sharri wal-khairi fitna wa balawnahum bil-hasanati was-sayyi'ati la'allahum yarji'un da haka akwai bala'i mai kyau shine duk abin da za a yi wa dan adam wanda yake so kana son lafiya Allah ya baka bala'i ne mai kyau kana son wadata Allah ya baka bala'i ne mai kyau kana son mulki Allah ya baka bala'i ne mai kyau ma'ana dangane da kai tun da kana so ya zama mai kyau an gane ko to shi kuma bala'i mara kyau shine duk abin da baka so dan adam ba zai so rashin lafiya ba da ka rashin lafiya bala'i ne mara kyau mana jarrabawa ce amma wacce rai baya so ba ce wa dan adam dadi dan adam ba zai so talauci ba dan adam ba zai so karewar ni'ima ba to waɗannan duk bala'ai ne su kuma marasa kyau to Allah yakan jarabci annabawa da dukkanin waɗannan nau'ukan guda biyu na bala'i ko dai ya musu kyakkyawar jarabawa irin wacce dan adam ke so ko kuma ya musu mummunar jarabawa irin wadda dan adam baya so to amma ko da a ce Allah ya yi wa bawa mummunar jarabawa a wajen bawan ne take mummuna shi a wajen Allah mai kyau ce domin yana da wata hikima idan Allah ya dora maka rashin lafiya baka san rashin lafiya to amma shi yana da hikima a cikin rashin lafiyar da ya dora maka ko dai dan ya kankare maka wasu zunubai ko kuma dan ya kara maka lada to kaga kai ne a tunaninka na dan adam da gajeren hangen nesan ka kake ganin kamar abin bayi da kyau to amma shi Allah subhanahu wataala komai nasa mai kyau ne bisa ga ka'idar alkhairu kulluhu bi yadayk washarru laysa ilayk shi Allah madaukakin sarki baya sharri kullun ayyukansa kyawawa ne to daka Allah madaukakin sarki ya jarabci annabi Ibrahim malamai suka ce jarabawar da Allah madaukakin sarki yawa annabi Ibrahim alama ce daga cikin alamomin soyayya da kauna akwai bambanci tsakanin soyayyar Allah da soyayyar mutane shi dan adam idan yana soyayya ga abin da yake so baya son wani abin ki ya same shi idan kana son mutum baka son wani abu ya same shi mara kyau in kana son mace baka son wani abu ya same ta mara kyau to amma shi Allah ba haka soyayyarsa take ba shi Allah idan yana son bawa to sai ta dora masa jarabawa sai ta dora masa bala'ai iri daban-daban shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu Allah in yana son mutane to jarraba su yake yawan yi shi yasa magabata na kwarai idan mutum yayi wata ɗaya biyu bai gamu da wata matsala ba sai ya fara shakka akan imaninsa anya ba istidraji Allah yake masa ba anya ba talala ne kamar sake Allah yake masa ba to amma shi Allah in yana son ka kullun zai ta jarraba ka annabawa su Allah ya fito shi yasa su suka fi kowa shan jarrabawar Allah manzala a shaddun nasi bala'an al'anbiya annabawa su suka fi kowa shan jarabawa jarabawar da ake wa annabi inda za a yi wata al'umma gaba ɗaya sai ta narke sai ta kasa ɗauka to amma Allah bisa ga hikimarsa ya san imanin annabawa yana da ƙarfi to shi yasa sai yake tsora musu manyan jarabawoyi saboda ya san za su jure za su iya shanyewa to annabi Ibrahim yana daga cikin manya-manyan annabawa yana cikin ulul azumi minar rusul bal ne na biyu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine na daya Ibrahim shine na biyu Musa shine na uku Isa shine na hudu Nuhu shine na biyar wannan shine yadda tsarin su yake yadda jerin gwanan su yake to Allah madaukakin sarki yace mun jarabci annabi Ibrahim ka gaya wa mutanen ka labarin ita wannan jarabawar bi kalimatin jarabawar mun masa ita ne da waɗansu kalmomi fa atammahunna kuma ya cika su daidai da daidai daidai da faɗin Allah wa Ibrahim allazi waffa da Ibrahim din da ya cika ma'ana jarrabawa da aka yi masa ya ci ta 100 bisa 100 ba wai 99 cikin 100 ba a'a 100 bisa 100 Allah ya bashi makin sa cikakke Ibn Kasir yace ya kulu ta'ala ubangiji madaukakin sarki yana faɗa ne munabbihan ala sharafi Ibrahima khalilihi alayhi salam dan ya faɗakar da mu mu gane girma da darajar annabi ibrahim ba daɗayinsa amincin allah ya tabbata gare shi wa annallaha ta'ala ja'alahu imaman linnas kuma allah ya sanya annabi ibrahim ya zama shugaban mutane yuqta bihi wanda ake koyi da shi fit tauhidi game da sha'anin tauhidi hina kama bima kallafahu allah ta'ala a lokacin da allah madaukakin sarki ya tsora masa wasu nauye-nauye shi kuma ya tsayi da su min al'awamiri na daga umarni wannan wahi da hane-hane to shine Allah yake ba mu labari Wai izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahu to bayan annabi ibrahim ya cika waɗannan kalmomi ya ci wannan jarabawa ɗari bisa ɗari kala sai Allah ya ce da shi inni ja'iluka lin-nasi imama zan sa ka ka zama shugaban mutane jagoran su wanda za su rinka yin koyi da kai kala sai shi kuma annabi ibrahim ya ce wa min zurriyati Allah daga cikin zuri'ata ma ka sa shi wa gabanni wanda za a ke yin koyi da su an gane ko to na farko waɗannan kalmomi da Allah ya ce ya jarabci annabi Ibrahim da su waɗanne kalmomi ne malaman tafsiri suna da cece kuce dangane da su shine ibnu kasir yake cewa ai bi shara'i wa awamiri wa nawahi an umarta annabi Ibrahim da wasu kalmomi su ne bishara'i'a na shari'o'i baki daya duk wani na yi bari na bari na shari'a shi Allah ya fara torawa yi kaza ya yi bar kaza ya bari yi kaza ya yi bar kaza ya bari sai da ya cinye duka ba abin da Allah ya ce masa yi bai ba ba abin da Allah ya ce masa bari bai bari ba wannan su ne kalmomin a fassara wasu malamai ibn kasir yake fa innal kalimat domin lafazin kalimat tutlaqu ana fadarsa wa yuradu bihi al kalimat al qadariyah ana nufin umarni da hani na duniya ba wai na shari'a ba ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa game da sha'anin na Maryamu wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin kalimat ana nufin kalimat qadariyya duk wani abu da Allah ya tsara na rayuwa zai gudana annabi Ibrahim bai saba ba ma'ana annabi Ibrahim cikakken mai bin doka da oda ne baya karya doka sannan ibn kasir yace wa tutlaqu har yanzu ana faɗar kalimat wa yuradu biha shar'iyya ana nufin kalmomi na shari'a mana umarni na Allah da hana-hanansa ba wai umarni na ɗan adam junansu ba mana Ibrahim yana kiyaye dokoki na Allah kuma yana kiyaye dokoki na zamantakewa yana kiyaye dokoki na ƙasa domin lafazin kalima duk kowanne ana iya faɗa ana nufin wancan ɗin to shine ibn kasir zai kawo misalin da yake nuna ana faɗar kalma ana nufin kalma ta shari'a ma'ana kalma ta dokar Allah wacce ta zo a littafin Allah ubangiji ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila kalmomin ubangijinka sun cika gaskiya ta fuskar labari adalci kuma ta fuskar hukunce-hukunce da daga annabi ibrahim ya cika dukkanin waɗannan kalmomin akwai saɓani har ila tsakanin malamai dangane dai da waɗannan kalmomin wasu sun faɗi wasu maganganun ba waɗannan ba shine ibnu kasir ya sake cewa wa qad uktulifa fi ta'yin al allati tabara Allah biha Ibrahima al-Khalil alayhi salam malamai dai suna da saɓani game da waɗannan kalmomin bayan abin da muka faɗa yace faruya an an ibn Abbas fi zalika riwayatun Abdullahi dan Abbas kadai an samu ruwayoyi mabambanta daga gare shi dangane da fassarar kalimat da Allah yake nufi da ta sahibu ma'mar a cikin musannaf ya rawaito daga abdullahi dan abbas ce, ibtalahu bil manasi Allah ya jarabta annabi ibrahim ta hanyar dora masa ibada ta aikin hajji mana annabi ibrahim alaihi salatu wassalam duk dawainiyar alhazai da dawainiyar aikin hajji Allah ya dora masa kama daga sa harami daga miƙaci kama daga zuwa ayi ɗawafi kama daga sa'ayi kama daga kwanan mina tsayuwar arfa kwanan muzdalifa jifan jamarat da sauransu kuma yayi su ɗari bisa ɗari cif cif da cif cif bai kuskura komai ba a wata ruwayar dai har ila yau da abdurrazzaq ya sake rawaitowa daga abdullahi ɗan abbas abdullahi ɗan abbas yace ibtalahu bit tahara a'a abinda ake nufi Allah ya jarabta annabi ibrahim da shi shine tsarki tsartake jiki da tsaftar jiki da kuma tsarki na ibada a yayin yin ibada sai ce khamsun fil ra'si abubuwa guda biyar na tsarkin duk a ka suke wa khamsun fil jasadi abubuwa biyar kuma na tsarkin a jiki suke in an hada goma kenan sai ce fil ra'si na kaɗin qasu sharibi datse gashin baki annabi ibrahim shi aka fara shar'antawa wannan daga gare shi mutane suka kwaikwaya in dai a shari'ance ne wal da kuskuren baki a wajen alwala wal shaku da shakarwa, ruwa was da yin aswaki wa farkon ra'si da kuma aske gashin kai ta waɗannan su ne biyar wanda suke aka wa fil jasadi na jiki kuwa taqlimul abfari yanke faratu ko akaifa ko kumba wa halqil anati da kuma yanke gashin gaba a hamata ko eh, yanke gashin eh, gaba wal khitani da yin kaciya wa nafkul ibd da tsiye gashin hamata wa gafalu asaril ghaiti wal bawl bil ma da kuma tsarkin bahaya ko bawali da ruwa qala ibn hatim ibn abi hatim yace وروي عن سعيد بن an rawaito daga سعيد بن مسيب ومجاهد mujahid مجاهد والشعبي wa شعبي والنخعي ده إبراهيم النخعي وأبي صالح ده أبي صالح وأبي, وأبي الجلد نهو ذلك duk waɗannan magabata sun faɗi irin wannan fassara mana waɗannan kalmomin su ne Allah maɗaukin sarki ya umarci annabi Ibrahim da ya je yayi ya aiwatar da su a aiwace su da haka sai Allah ya ba masa yake lallai ya cika ibn kasir ya wa qaribun min hadha ma sabata fi sahih muslim abin da yake kusa da wannan ta fuskar ma'ana shine abin da ya zo cin sahih muslim عن عائشة رضي الله عنها لقنا عائشة الله يكارم تيدا قالت عائشة تشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي عشر من الفطرة أبو قداغو مسنا دق أفل الدين سيتي قص الشارب داس إيقاش باكي وإيفاق لها لهيا دشك جيمو والسواك دا أسواكي واستنشاق الماء دا شاك أروى أيام الولاء wa qasul abhari da kuma yanke faratu wa qasul baramiji da kuma wanke kwibi wa nafsul ibdi da kuma tsige gashin hamata wa halqil ana da aske gashin gaba wanke intiqasul ma to sannan kuma da kama ruwa Aisha ce wa nasifu al-ashira na manta cikon ta goma illa an takuna al-madmada amma ina tsammanin kuskuren baki ce قال وكيء وكيء يتي انتقاص الماء يعني الاستنجاء abinda ake nufi da intiqasul ma shine istinja barki na ruwa to dai malamai suka ce duk waɗannan abin da magabata suka fassara da shi akan shine abin da Allah ya jarabta Annabi Ibrahim da shi duk za su iya shiga gabaki ɗayan su domin kowanne lafazin kalima yana gaskatuwa a kansa to shi kuma Allah ya ce wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama to sannan wannan yake nuna ashe zaɓin Allah yakan yi shi ne bisa ga cancanta kun ga annabi Ibrahim da Allah ya zaɓe shi ba wai zaɓen tumun dare ba ne ya ce sai da ya ɗora masa wasu ayyuka sannan ya cika sannan ya ce inni ja'iluka lin-nasi imama shi yasa Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi yafi kowa sanin inda ya dace da ya aje manzancinsa in dai kaga an ce wani annabin Allah ne to lallai akwai wani jarabawa da Allah ya masa ba dole kowa ya sani ba amma dai tabbas an yi bisa ga cancanta Allah madaukakin sarki ya masa zabi sannan ya nada shi wannan mukami to sannan kuma a cikin ayar akwai abin da ke nuna mana kishi na annabi Ibrahim da kuma kasantuwarsa uba na gari domin duk uba na gari ba kansa kaɗai yake kallo ba yana kallon wa 'ya'yansa da zuri'arsa da za su biyo bayansa ba wai kai dan ka tsallake ba a'a 'ya'yanka ya za su kasance bal iyaye na gar wani lokaci su sukan haƙura da su ji daɗin rayuwa sai su bar wa 'ya'yansu su saji su su sha wahalar su gyara wa yaran hanyar su su zo su ji daɗin to amma za ka samu wasu daga cikin iyaye wannan ba damuwarsu ba ce ba sun jifa ya wuce kansu ya faɗa kan kowa to kaga wannan kuskure ne kwarai da gaske duk mutumin da ya zama irin haka to bai zama uba na garba ka tunanin ya goban ƴaƴanka hmm. annabi ibrahim da Allah ya ce zan sa ka shugaba sai ya ce Allah da ƴaƴana hmm. mana shi ta yayansa yake shi tunda ya san Allah zai bashi tunda da Allah yake zan bashi zan baka ya san ba za ta tashi ba maganar Allah ba ta canjawa to yanzu abin da yake roƙo shine 'ya'yana ya Allah su kuma ya za su kasance su ma a ba su su to wannan yana daga cikin nagartar uba na gari kuma Allah ya amsa masa wannan shi yasa Allah yake da shi da Nuhu duk mun sanya annabta a cikin 'ya'yansu. an gane ko Allah yake waje alna fi zurriyatihin nubuwata wal kitab shi annabi Ibrahim mun sanya annabta a cikin ƴaƴansa mun yi baiwar littafi a cikin ƴaƴansa am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima kuma wannan addu'ar annabi Ibrahim ita ta jawo wannan to haka nan bayan na kware zaka ji cikin addu'o'insu suna rabbana hab lana min azwajina wa qurrata waje waj'alna lil na imama Ƙala sai Allah ce da annabi Ibrahim bayan yayi wannan roko cewa a sa 'ya'yansa cikin shugabanni sai Allah yace la yanalu ahadi adh alkawari na ba zai shafi azzalimai ba mana suwa ke nufi da azzalimai kafarai, mushrikai domin mafi girman zalunci shine shirka inna shirka la aure. azim الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والكافرون هم الظالمون وذلك الله يتي آآ القورينا كم بند الظالمين ce wannan ya nuna, يانونا الله سبحانه وتعالى yakan karbi addu'a daga cikin addu'o'in annabawa wasu kuma yana kin karba saboda ka'idar inna rabbaka fa'alul lima yurid gashi annabi ibrahim khalilur rahman ne bada dayin Allah amma ya addu'a Allah ya ce a banda wannan kuma dalilin da yake daɗa nuna haka annabi nuhu ya roki Allah bayan Allah ya ki karɓar addu’ar kuma sai da ya maka faɗa wa na da nuhun rabbahu kala rabbi inna bani min ahali wa inna wa adakal haƙu wa an ta hakamun hakimin kala ya nuhu inna hu laisa min ahalika inna hu amalun gairu sale fala tas'alli ma laisa laka bihi il inni a izuka an takuna min aljahili bayan an gama ruwan tufana cikin waɗanda suka halaka har da ɗan annabi nuhu sai annabi nuhu yake wa Allah ma giya. yace ya Allah ɗana fa yana cikin iyalaina kuma ka ce za ka da ni da iyalaina amma na san kai ne mafi hukuncin masu hukunci kai ne mafi hikima sai Allah yace ya nuhu innahu laysa min ahlika nuhu wannan dan baya cikin iyalanka da muke nufi iyalanka muna nufin wanda suka yi imani banda kafirai innahu amalun ghairu salih dan shi ba nagari bane ni kuma bana taimakon ɓata gari fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm Allah ce kar ka sake roƙo na abin da baka sani ba inni izuka ina jan kunnanka an kuna minal jahili kar ka zama cikin jahilai to ashe kaga wannan yake da tabbatar maka da Allah shine Allah duk wanda ba shi ba bawan sa ne amma da yawan mutane yanzu idan suna yaban shehunne ko suna yaban wasu annabawa sai kaga suna nuna kamar annabawan su annin Allah ne kaji ana wala sai abin da yake so Allah yake yi to haka ne waye ubangiji kenan in ka ce wane sai abin da yake so Allah yake yi to shi ne ubangijin ko Allah ka karya ka'idar inna rabbaka fa'alul lima yuri Allah yana abin da ya ga dama to ashe abin da ya ga dama ba abin da wani yake so ba kenan abin da shi yake so kuma wai har mutum ya rinka jin wannan wata soyayya ce ko girmama annabi wallahi ba girmama annabi bane shirka kake yi da annabawa suna nan su za su fara yakaka akan wannan abu kana daidaita su da Allah Allah ya fi karfin haka kaga a filin tashin alkiyama manzo Allah yake gaya mana duk annabawa za a je wajen su a ce su je gaban Allah sai ba za mu iya ba saboda yau Allah yayi fushin da ba wanda ya isa kankare shi fushin da daga yau ba zai sake irin sa ba annabi Ibrahim za a je wajen sa yake ba zan iya ba Nuhu ya je wajen sa yake ba zan iya ba Musa yake ba zan iya ba Isa yake ba zan iya ba sai an je wajen manzo Allah yake to ni kadai da man Allah yake zan iya ni kadai yadda zan zai saurara a yau to amma yau an wuce ma maganar mutane su rinka cewa annabi kaza shehunnai ma fa ka ake cewa a ƙasan nan yau akwai masu waka suna shehuwa ne mulkin da ka ba Allah ya kaka afuwa afuwa ya shehu kuma ana jin musulmai ne yanzu in ka fito kai magana akan su wani sai ce kana raba kan musulmai wannan musulmi ne kai a musuluncin ka wallahi wannan ba musulmi bane kafiri ne lamba daya sai muka mai da musulunci ya zama kabilanci in dan kabilan mu dukkan barar da zai yi yana nan musulmi amma wanda ba dan kabila ka ba sunansa ma kabila in ka ce kabila tana nufin wayo kafin wannan kuskure ne musulunci ba kabilanci bane addini ne akida ce kowaye yake yi shine musulmi kowaye baya yi ba musulmi bane ba in dai ƴaƴan annabawa za su yi shirka Allah ya fitar da su to kana tsammanin akwai wani wanda zai ce gidansu ne gidan ku kawai in ka yarda da ka'idojin gida kuma ka bi su to da ka lalle mu shiga taitayin mu kada mu rinka raina Allah kada mu dauka Allah sa'an an wani ne Allah ba su an kowa bane ba Allah ubangiji ne na kowa duk wanda ba shi ba bawan sa ne kuma yana da ikon yi abin da ya ga dama da bayan sa shi yasa da kiristoci suka matsa akan maganar Annabi Isa Isa kaza Isa kaza ubangiji yace qul fa may yamliku min Allah shay'an in arada ay yuhlika al-masih ibn maryam wa ummuhu wa basil ardi jami'a kace waye isa ya tanka wa Allah idan ya halakar da Isa ya halakar da uwarsa ba kayan sa bane in ya ga dama sai ya halakar da kowa a duniya kayansa ne kuma ya taɓa yi domin an yi ruwan tsufa na kowa Allah ya shafar da duniya da shi sai wanda ya ga dama ya tsince to da ka dai annabi ibrahim ya yi addu'a Allah ya ce a'a banda kaza banda kaza banda kaza to kaga wannan yana nuna maka lalle Allah maɗaukakin sarki yana abin da ya ga dama ba kowace addu'a in ka roƙa in ya ga dama zai karba ba in ya ga dama ya karɓo ce ya ga dama in ya ga dama ya so karɓa wace ya ga dama subhanahu wata'ala idan ya karɓa rahamarsa ce in ya ƙi karɓa saboda bata cika ka'ida ba adalcinsa ne subhanahu wa ta'ala to sannan malamai suka ce cewar la yanalu ahadin zalimi me ake nufi tukuna ma da shugabancin da annabi ibrahim ya roƙa wa ‘ya'yansa shine shugabanci na addini ba shugabanci na duniya ba shugabanci na addini ka zama annabi ka zama waliyin allah ta wannan sai ka zama musulmi amma ka zama shugaban ƙasa a kowace ƙasa a duniya kafuri ma zai iya zama ko maka Allah zai iya dora kafuri a kanta domin mulki kayansa ne kuma ya ce ina ba wanda na ga dama kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha amma ana nufin mulkin duniya amma mulki na addini to sai wanda ya cika sharuɗa ya zama bawan Allah na kwarai ko dan annabi ne kai in baka zama bawan Allah na kwarai ba Allah ba zai baka mulkin addini ba shine annabta ko kuma wani abu na matsayi cikin addinin musulunci ka zama salihin bawa ka zama wali to wannan sai ka cika sharuɗa na zama mumini na zama mutumin kirki to sannan malamai suka ce har ila yau wannan ya nuna a cikin 'ya'yan annabi ibrahim za a samu ɓata gari domin shi 'ya'yansa kawai ya roƙa wa duka ya ce wa min zurriyati duk 'ya'yana ya Allah sai ce a'a la yanadu ahadi zalimin alƙawari na ba zai kai ga azzalimai ba to shine malamai suka ce wannan ya nuna lalle Allah ya ne wa annabi ibrahim ne ishara cewa a 'ya'yansa za a samu ɓata gari to kuma haka aya ta tabbatar a cikin suratu safat da shi da annabi nuhu da Allah yake magana a kansu sai ce wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin a cikin ƴaƴansu ana nufin ƴaƴan Ibrahim da ƴaƴan Nuhu muhsinun an samu nagari wa zalimun li nafsihi mubin kuma an samu bata gari domin idan ka zo tarihin ƴaƴan annabi Nuhu bayan annabi Nuhu duk waɗanda aka yi a duniya ƴaƴansa ne shi yasa ake kiransa da abul bariyati sani uban mutane na biyu daga kan annabi adamu zuwa zamanin nuhu duk wannan generation din da aka yi ruwan tufa na san kare da aka gama ruwan tufa da nuhu ya sauka a jirgi da wanda suke tare da shi to sabon generation aka yi sabuwan halitta aka yi sababbin haihuwa aka yi to daga kan wannan lokaci duk wanda ya zo baya dan nuhu ne to kaga kuma a cikin nan aka yi fir'auna shi ma yana daga cikin ƴaƴan nuhu a ciki akai karuna shi ma yana daga cikin ƴaƴan nuhu a ciki akai shi kansa dan nuhu din kan'ana to kaga a cikin ƴaƴansa kenan akwai muhsinin wa zalimun li nafsihi mubin to haka nan duk waɗanda suka biyo baya ‘ya'yansa ne har zuwa zamanin Ibrahim, to sannan shi kuma a sassan Ibrahim a ciki aka samu Yahudawa, aka samu dukkan dangin kabilin Yahudawa, a wani kaulin a ciki aka yi a wannan ne aka yi fir'auna kai aka yi hamana aka yi karuna a can kuma a nan ne aka yi samudawa aka yi adawa aka yi kauma tubba'in waɗanda dukkaninsu suna daga cikin kafiran da Allah subhanahu Ta'ala ya ambace su a cikin alkur'ani kuma ya aibanta musu da ka dai ubangiji ce la yanalu ahdi lallai a azzalimai ba za su samu alkawari na ba na sanya su zama shugabanni na addini ibn ya ce lamma ja'ala ibrahim ibrahima imaman bayan Allah ya maida annabi Ibrahim a matsayin shugaba ya amsa masa bayan ya cika sharuɗa fa'ala sai shi kuma Ibrahim ɗin ya roki Allah an takuna al-a'immatu min ba'dihi min zurriyyatihi shugabannin da za su biyo bayansa, su zama duka yan gidansa 'ya'yansa, daga tsafansa ibnu kasir yace fa ujiba ila zalika sai Allah ya amsa masa amma wa ukubira aka labarta masa annahu ya min zurriyatihi zalimun a cikin ƴaƴansa za a samu azzalimai mana fandararrun da su Allah ba zai ba su shugabanci ba saboda ba su cika sharadi na imani ba wa annahu la yanalu ahadul la yanaluhum ahadul lahi kuma su irin waɗannan alƙawarin Allah na shugabanci ba zai kai gare su ba wala yakununa a'immatan ba za su taɓa zama wa shugabannin addini ba fala yuqtada bihim ballantana ake koyi da su والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله في سورة الأنكبوت وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب دليل لكي نونا ألا يأمسى مصع الدؤر ونكسوناتا فدن ألا أشين آية سورة الأنكبوت وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب من سنة النبتة دلتها في أشين آية النبي إبراهيم ابن كثير فكل نبي أرسله الله دفونا النبي لألا يأيقوا باين شوء وإبراهيم to yana daga cikin 'ya'yan Ibrahim zuri'arsa ce shi yasa idan muka karanta cikin tilka hujjatuna atayna ha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim an gane ko wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl sai ce wa min dhurriyyatihi daud wa sulaiman wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun har izuwa karshe har annabi isa da aka ambata a ciki duk suna cikin zurriyyatihi zuri'ar ibrahim to sai dai malamai suka ce shi isa tun da bai da uba ya dangantu da ibrahim ne ta hanyar uwarsa shi yasa imamu malik dan anas ya fitar da wani fikihu mai kyau yace da mutum zai mutu sai ya rubuta wasiya yace abu kaza a ba zuri'ata daga cikin dukiyarsa yace to har 'ya'yan ƴaƴansa mata za a ba su su ma zuri'arsa ne domin shi dan yakka mace zuri'arsa ne dan annabi isa zuri'a ibrahim ne amma ta wajen wa ta wajen uwarsa amma da za ka ce a ba na to ba a ce wa ɗaɗa sai ɗan ɗa namiji jikan ka ɗan ɗanka namiji shi ne ɗanka amma jikan ka ɗan ƴakka mace ba ɗanka ba ne shi suke cewa banuna banu a bana'ina wa banatuna banu hunna abna'ur rijalil aba'idi banuna ƴaƴanmu su ne banu a ina ƴaƴan ƴaƴanmu maza wa banatuna su ko ƴaƴanmu mata banu hunna su abna'ur rijalil aba'id 'ya'yan wasu mazan ne can nesa to da haka dai ubangiji subhanahu wataala ya ce mun sanya annabta a cikin zuri'arsa mana mun yi baiwar annabta kuma mun amsa masa addu'arsa wa kullu kitabin anzalahu ba'da ibrahim fa fi zurriyyatihi salawatullahi wa salamuhu alayhi duk wani littafi da Allah subhanahu wataala ya saukar bayan annabi ibrahim to zaka samu ƴaƴansa aka bawa ƴaƴansa ta hanyar ɗansa ishaqa su ne su annabi musa su annabi suleiman su annabi dawud duk ta hanyar ɗansa ita haka amma ɗansa isma'il wanda shine babban ɗa shi annabi ɗaya aka aiko a cikin zuri'arsa kuma wannan annabin ne tankar da dubu ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibn kathir yace wa amma qawluhu ta'ala la yanalu ahadi adh-dhalimin fayukbiruhu annahu ka'inun fi dhurriyyatihi zalimun da Allah yake la yanalu ahadi az-zalimin kamar Allah yana bawa Ibrahim labari ne kan cewa a cikin ƴaƴansa za a samu az-zalimi la yanalu ahaduhu alƙawarin Allah ba zai kai gare shi ba wala yanbaghi ay yuwallihu shay'an min amrihi kuma bai dace Allah ya jibinta masa wani abu na al'amarin addinin sa ba wa in kana min zurriyyati khalilihi ko da ya zama cikin ƴaƴan badadayinsa an gane ko to kaga wannan yake nuna shugabanci na addini sai wanda ya cancanta ba gado bane dan ka zama dan shehi ka yi karatu ba kawai babanka ya mutu dole a naɗa ma rawani ka ja mutane ko da karfin tuwo to wannan ba addini bane ba annabawa in akwai ƴaƴan da suka cancanci su yi gado to ƴaƴan annabawa ne amma ko su in ba su cancanta ba Allah yana cewa a'a da haka mu kiyaye wannan shugabancin addini ba gado bane ba shugabancin addini cancanta ce ibn kasir yace waqtar ibn jarir anna hadhihi al-aya wa in kana zahira fil khabari أنه لا ينال أهد الله بالإمامة ظالما ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيجد من ذريتك من, ذريتك من هو ظالم wannan ayar ibn jarir ce duk da cewa labari take bawa annabi ibrahim cewa ba za a alkawarin Allah na shugabancin addini ba za a ba azzalimi ba to kuma a lokaci guda tana gaya wa ibrahim ne a fakaice cewa a ƴaƴanka za a samu azzalimi to shi wannan yake nuna dan ka zama mutumin kirki Allah zai iya jarabarka da ɗanar ba ta gari kar ka ɗauka Allah tsana ka yi ba tsana ba ce yin abin da ya ga dama ne a cikin bayansa ya so da dama lalacewa ƴaƴa ba gajiyawar iyayensu bane ta fuskar ba su tarbiya jarrabawa ce domin ba za ka ce annabi ibrahim ya gaza ta fuskar tarbiya ba amma a ƴaƴansa akwai ɓata gari Allah ya faɗa mm. ba za ka ce nuhu ya gaza ta fuskar tarbiya ba amma ɗan nuhu na cikinsa akwai ɓata gari ban laifin da ɗan nuhu yake yi ma da yawan ƴaƴanmu yau da muke kuka suna laifi ba su irin wannan ba ɗan nuhu shirka yake yi kai kila yanzu ɗanka an jarabce shi ne da fata an jarabce shi da bin mata an jarabce shi da shaye-shayen kayan maye to duk wannan bai kai shirka ba to amma dai shi ɗan adam zaka samu akwai abin da fi damun sa a ce ɗansa yana bin matan banza ɗansa yana shaye-shaye shi wajensa da sauki akan a ce ɗansa yana ne shirka to amma shi kuma a wajen Allah shirka ta fi girma sama da wa'ancan wa'ancan duk kasa suke hmm. to da haka mu fahimci wannan da kyau fahimtar irin wannan a rayuwa zai rinka sassauta maka damuwa hmm. kar ka ɗauka dan ɗanka kaza ba na gari ne matarka kaza ba ta gari ce annaba ma Allah ya jarabce su da mata ba ta gari baka da yadda ka iya Allah ya kaddara sai ka zauna da ita ko kana zama da ita saboda wata maslaha amma duk da haka ba mutu ne ya kirki ba ce to ba kai ne farau ba hmm. wani za ka samu Allah ya jarabce shi da wata mata in ya rabu da ita ji yake kamar zai mutu kuma ya tabbatar ba mutu ne ya kirki ba ce kila tana yawan banza tana bin mazaje hmm. to amma duk da haka aurensu bai baci ba in ya ga zai iya zama da ita saboda me abin da ake tsoro idan yanzu kace masa sakatta hmm. sai ya sake ta to yanzu babu aure tsakanin su kuma ba zai iya rayuwa sai da ita ba sai kuma kuma yana lalata da ita sai kuma yana binta kuma a banza wani mutum ya zo ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zargi nake ba fa ina da tabbar matata tana bin maza manzo Allah ya ce sakata yace wallahi ba zan iya ba sai ce rike kayanka fa shikenan ba kaga wannan shine rayuwa wannan shine rayuwa mu gane duniyar nan ba mu muka yi kanmu ba yin mu aka yi kuma ba mu isa sai abin da muke so ya faru ba wallahi ba mu isa ba sai abin da ake so da mu ne zai faru to in ka tsayar da kanka a wannan matsayin ka fahimci rayuwa sai ta zo maka da sauki amma ka rinka jin ya ni ina kamar wani ɗana zai zama wani ya za yi ɗana ya fantare me ban masa ba a'a ka manta me ya kai To ba ɗanka ba kai kanka ka isa sai abin da kake so zai same ka ba ka isa ba to mu bi rayuwa a hankali ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya ibn kuwai mandad al-maliki ya ce azzalimu la yasluhu an yakuna khalifatan wala hakiman wala muftiyan wala shahidan wala rawiyan duk mutumin da yake azzalimi ana nufin kafuri mushriki ko mai aikata manya-manyan laifuffuka na addini wanda musulunci yana to bai dace ya zama shugaba ba bai dace ya zama mai hukunci tsakanin mutane ba bai dace ya zama mai bada fatawa ba bai dace ya zama shaida ba bai dace ya zama wanda zai rawaito magana a karba daga wajensa ba sai Allah ya ce وإذ جعلنا Allah ya ce wa idh ja'alna al-bayta masabatan lin-nasi kuma ka gaya wa mutananka lokacin da muka sanya daki ya zamo wajen kokkomawar mutane lafazin masaba a larabci daga saba yasubu ne raja'a yarji'u ubangiji yayi wa ka'aba wata alfarma ya sanya mutane suna da shaukinta mutum zai je ya sha wahala a makka ya ji kamar zai yi kuka ila guzurinsa ya kare jirgi ya saba masa alkawari duk hankalinsa ya tashi wani sai ka ji a can yana shi dai in ya dawo ba zai sake koma ba amma ana sauke shi a iyakar ɗan garin su sai ji ina ma a mai da shi saboda ba wani gari da Allah yawa wannan baiwar sai garin makka yo in ba makka ba ina ne garin da za ka rinka bi kana magiya a baka tiket ko a maka biza ana ƙara ma kuɗi ana jin ranka ana kaza amma kana jin eh dai sai ka ji sai garin makka to Allah ya yi wa garin wannan alfarman ne sakamakon wani abu guda ɗaya da ya faru abin da ya faru shine Allah subhanahu Ta'ala da farko ya sanya annabi Ibrahim a farkon rayuwarsa bai samu haihuwa ba Ibrahim sai da ya kai wajen shekara 100 ko ashirin a tarihi kamar yadda wasu malamai suka faɗa sannan aka yi masa haihuwar fari uwar gidansa ita ce na nasaratu na nasaratu kamar yadda manzo Allah ya faɗa a wannan lokaci babu wata mace a duniya mai kyanta to a ƙasar misra a wannan lokaci akwai wani azzalumin sarki shi sarkin kwacen mata yake yi kuma shi baya kwace mace sai ya tabbatar da cewa mata aure ce shi shedancinsa kenan idan zai ganka da mace in ka ce ka ce ko ka ce ba ruwansa da ita amma in ka kuskure ka ce ka ce to an gama yawo to wata rana sai tafiya ta kama annabi ibrahim da shi da matarsa saratu daga ƙasar iraki kuma dole sai ya gifta ta ƙasar misra to ya je wucewa sai fadawan wannan sarki sai suka tare shi sai suka kama to ibrahim yana da labarin sarkin misra na wannan lokaci da irin ta'addancin da yake na yi wa matan mutane fyaɗe to shine sai annabi ibrahim ya ce da matarsa saratu idan an kai ki wajen sarki karki ce masa ke mata ta ce ki ce ke yar uwa ta ce domin ai yar uwar ta ce tunda mai imani ce a lokacin daga shi sai ita a duniya kadai su ne musulmai al-mu'minu kuma al-muslimu kuma akul muslim to shikenan da aka kai na nasarat wajen wannan sarki ya yunkura zai yi fasikanci da ita zai taba jikinta sai Allah ya hana shi sai jikinsa ya haurawa ya yanke jiki ya faɗi kamar wanda shokin ya taba bayan ya tambaye ta me tsakaninki da wancan mijin namijin sai ta ce ai dan uwana ne amma duk da haka saboda kyanta ya kasa jurewa ya sake yunkura zai sake taba jikinta Allah bai bashi iko bai sake yanke jiki ya faɗi sai da ya haka sau uku to shine sai sauri ya kirawo fadawansa ya ce ku zo ku fitar min da wannan matar ba mutum kuka kawo min ba aljana ce to wajen ai sauri a rabin sai ya bata kyautar baiwa baiwar ita ce na na hajara to wannan baiwar baiwar saratu ce asali bayan saratu ta dawo wajen mijinta ibrahim ya ce me ya faru ta gaya masa ta ce ka gama har kyautar baiwa ya ya ce shi kenan mu tafi to ita kuma saratu da yake matar kirki ce ta tabbatar cewa a wannan lokacin ba wani abu da yake damun mijinta Ibrahim sai abu ɗaya shine rashin haihuwa da kuma ita a lokacin malaman tarihi suka ce tana shekara 80 ai shekara 80 kuwa ai ta yi ban kwana da haihuwa a wani kaulin aka ce shi yana shekara ɗari da ashirin, ita kuma tana shekara ɗari. ya girme ta da shekara ashirin. to a ƙarshe dai na su sai ta ce da Ibrahim wannan bai da aka bani ita idan ka yadda mai da ita mata Aurata ta yi Allah ya ba ku da ita hmm. to shi kenan sai annabi ibrahim ya yadda ya karɓi wannan mata ta biyu ita ce na hajara sai ya mai da ita matarsa to ana haka sai ta samu ciki ita amaryar hmm. to shi ne aka samu cikin annabi ismail to lokacin da na hajara ta haifi ismail to ita kuma saratu abinka na mata sai kishi ya motsa mata ita an zauna da ita tsawon shekaru aru aru bata haihu ba yanzu ga wata rana saka ta zo ta samu ɗa kenan za ta kwace gida da mai gida to sai ta ya tashi to shine Allah dan ya kwantarwa da ita saratu hankali saboda ta yi bajinta ta yi abin ayaba sai Allah ya ce da Ibrahim ka ɗauki Hajara da ɗanta Ismail ka kai su dajin maka lokacin maka daji ce fili ne fetal ba kowa a wajen ba gari to shine annabi ibrahim kamar ruwa ya ta nuna cikin sahih bukhari ya dauko na na hajara da danta isma'il ya taho da su tinkis tinkis har ya kawo su inda ka'aba take a yau da yazo zo sai ya aje su anan ya bar musu jakar dabino da jakar ruwa sai juya zai tafi to shine ita hajar sai ta biyo ibrahim tana ibrahim ya za ka zo ka aje mu a wannan daji ba kowa ba kaza ba kaza ibrahim ko kula ta bai ba malamai suka ce saboda idan ya kula ta zuciyarsa za ta iya yin rauni to idan zuciyarsa ta yi rauni ita ma ba za ta jure ba to amma ita na na hajjara ta san ɗabi'ar ibrahim duk abin da yake yi zai ce allah ne yake allah ne yake to shine sai ta tambaye shi ta ce allah ne yake kai mana haka sai ce kwarai kuwa sai ta ce izan layu zai yi una in haka ne ba zai tozarta mu bai ka to ibrahim sai ya batta a haka ita kuma sai ta koma ta je ta ci gaba da rainan ɗanta to da ibrahim ya san yayi nisan da ba ta ganinsa to shine sai ya juyo ya daga hannu yake taiwa garin maka addu'a wanda waɗannan suna daga cikin addu'o'in ya ce ya Allah maɗaukacin sarki kai wa garin albarka kai musu kaza kai musu kaza kai musu kaza to gabani ne addu'ar sai da ya nuna karaya a gaban ubangiji ya kankan da kai ya ce rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi inda baitikal muharrami rabbana li yuqimu sala Allah ka ga na zo na aje zuri'ata yana nufin matarsa da ɗansa biwadin gairi zi zar'in akwari inda ko ciyawa ba ta fitowa saboda bushewa wajen tsantsar sahara ce sai ce rabbana li yuqimu sala Allah ta sa in yi haka ne dan a samu tushen sallah a samu ɗakin ka'aba wanda shine zai zama alƙiblar duk wani masallaci a duniya sai ce rabbana faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim Allah ka sa zukatan bayi su rinka shaukin su tun ba ai garin ba to wannan shine asalin inda yasa mutane suke da kauna da shauki na wannan gari mai albarka duk wahalar da zaka sha duk wulakancin da za a yi maka zaka ga inda kana da imani maka ba ta fita daga ranka a ce yau an dawo ma da fasfot baka samu biza ba an maka kaza kai wasu lokaci har sai a ce ma sai yi shekara kaza za a sake mutane fa su zo suna yanke fatar hannunsu wai dan su a sake musu passport dole dai su koma makka wani abu ya taɓa faruwa a garin makka mai ban mamaki irin takarunmu da suke zuwa zama askarawa suka biyo wani a da suka biyo shi a guje a garin gudu ya faɗo daga wani gini mai tsawo ya faɗo a ƙasan ginin kuma akwai gini da ake wanda ba a gama ba irin rodi ya fita ɗin wallahi ya faso cikin rodin ya huda shi take mutu to shine wani mutumin bangaladesh yake tambayar wani dan najeriya wai kowane irin mai maita kuke wa garin nan ne haka da shine ya bashi amsa yace wa idza annal baita masabatan nasi ce faj'al afidatan minan nasi tahawi ilaihim ce kuma wannan haka ne in ba haka ba ko Najeriya aka yi maka haka mahaifaka ba sai ka bar garin ba mutane nawa ne suka bar garuruwan su wani saboda kawai an kada shi aure fa yanzu ka je mutanenmu da suke zaune a irin kurmi na kudancin najeriya wani lagos wani yana fatakul za ka samu wani tsoho sa arba'in bai taɓa sake zuwa ƙauyensu ba in ka tambaye shi me ya faru ya ce mata aka kayar da shi an ka da shi mata ya bar garinsu shekara arba'in amma ba zai iya maka haka ba amma ka je duk kasashen afirka ta yamma ta gabas kai ta gabas ka rinka ganin mu duk inda ka ga mutumin najeriya musamman ɗan arewacin najeriya ko bahaushe ko bafulatani ko babarbare wata kabila in ka ganta a caji, tafiyar aikin hajji ce ta kai mu sudan tafiyar aikin hajji ce ta kai mu ina ne duk a waɗannan kasashen mun zama indijin? yanzu idan ka je cadi akwai hausawan caji, amma asali a kabilar caji ba hausawa daga nan suka tafi me ya kai su tafiyar aikin hajji ce daga da zango wani zai zauna kwana ɗaya biyu kamar wasa sai ya aure shi kenan ya yi iyali ana wannan ya nuna maka irin shauƙin dai da mutane suke da shi zuwa ga wannan ƙasa mai albarka to shine Allah yake ka tuna wa mutane lokacin da mu muka sanya garin ya zama haka ba wai wani abu ne yasa garin ya zama haka ba a'a kaddarawar ubangiji ce shine wa iz ja'alna baita masabatan lin-nas tuna yayin da muka sanya gari ko ɗakin Ka'aba ya zama waje da mutane suke zuwa ba sa kosawa ba sa gajiyawa wani alhajin zaka ji ya ce maka yau shekarar 60 bai taba fashin arfa ba sai ta je arfa an yi aikin haji da kai idan kana tattaunawa da alhazai za ka rinka ji wani zai ce maka wannan ita ce arfasa ta arba'in tun da ya fara da yunitin ba wani zai ce maka wannan ta sittin wani zai ce maka wannan ta saba'in banda umara an tsagwaron aikin haji tun da ya fara bai fasa ba na san wannan abin da yawa a wajen alhazanmu musamman a jihar kano zaka ji suna faɗa da zarar allah ya baka dama zaka je aikin haji sai a ce to in ka je ka roƙo ka ci gaba Daka babban addu'o'in da za ka ga alazai suna yi mafi mahimmanci Allah ka sa shekarar mai zuwa ma a yi da mu wata ma a yi da mu wata ma a da mu da ubangiji subhanahu wataala ya ce mu muka kaddara haka linnasi ga mutane wa amnan kuma muka sanya shi wannan gari ya zamo amintaccen gari a lokacin da mutanen jahiliya suke cikin tashin hankali babu security a duniya kowace ƙasa ta kama da wuta ko ina ana yaƙe-yaƙe faɗan ƙabilanci faɗan masu kama bayi faɗan kaza faɗan kaza to amma tun a wannan lokacin Allah ya sa ba a faɗa a makka mutanen jahiliya duk da ba musulmai bane a lokacin amma suna mutunta garin Allah ya kaddara wa garin zaman lafiya da jin girman su a zukatan bayi ko da guzawa ne kuwa shine abul ya yake wa amnan min al garin Allah ya amintar da shi daga makiya wa an yuj'ala fihi silahu Allah madaukakin sarki ya kaddara ba a daga makami a garin wa qad kanu fil jahiliyyati yutakaffafun nasu min hawlihim alhalin a lokacin jahiliya mutane duk a kefan makka ana cikin fada da tashin hankali ana kama mutane shine Allah yake awalan yaqim anna ja'alna haraman aminan wa yutakaffafun nasu min hawlihim yanzu mutanen makka bai ishe su su gane girman da Allah Maɗaukakin sarki ya ba su ba da mutunta garin su da yi ya sanya garin ya zamo mai aminci amma a gefen ko ina wuta na ci ibn kasir ce wa madmunu hadhihi al-aya da dai wannan aya take isarwa a dunkule anna Allah ta'ala yadhkuru sharaf al-bayt ubangiji yana so ya nuna mana girma da darajar dakin Ka'aba wa ma ja'alahu mawsufan bihi shar'an wa qadara da abinda Allah madaukakin sarki ya sanya wa dakin na sifofi na duniya da kuma na shari'a min kaunihi masabatan linnasi ta yadda ya sanya shi ya zama wajen sabon mutane ai da alahu mahallan tashtaqu ilayhi al-arwah ya sanya shi wajen da zukata suke shauki na zuwa wata hinnu ilayhi suke begensa wala tuqda minhu tarawtaran ko wala taqdi minhu taran kuma ba sa jin sun kosa da shi walau taraddadat ilayhi kullu amin ko da duk shekara sai ka je to amma in shekara ta dawo wani lokaci in baka je ba sai ka ji baka jin dadi kai ta kan kai wani lokaci fa alhazai a Kano suna kuya ba sa so a gansu idan aka yi lokacin aikin hajji yi ka samu matsala baka je ba to baka fitowa mutane su ganka saboda jin nauyin ya za a ganka baka je aikin hajji ba to da ka shine ibnu kafir yace walau zai ilayhi kulla amin istijabatan min allahi ta'ala li du'a'i khalilihi Ibrahim alayhi salam ubangiji madaukakin sarki yayi haka ne dan ya amsa wa annabi ibrahim addu'arsa da yace faj'al afidatan minan nasi ta'awi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun to sannan Allah yake wattakhidhu min maqami ibrahim musalla kuma tuna lokacin da muka ce da mutane ku riki maqamu ibrahim ya zama wajen sallah shi maqamu ibrahim wani dutse ne wanda annabi ibrahim ya hau a matsayin kafir lokacin da yake gina ka'aba da ginin ya fara tsawo sai isma'ila ɗansa ya je ya samo masa dutse sai ya ɗora sai yake hawa dutsen ibrahim yana miƙa masa bulo suna gina to wannan dutsen da ibrahim ya gama aikin ka'aba gina ta da ya zo daidai kofa sai ya manna shi a nan a nan dutsen yake da asali a zamanin sayyidina umar ne ya turo shi daga nan sai ya dawo da shi wata kusurwa ta ka'aba za ka ga yanzu idan ka je ga ka'aba ga wani gefe can an yi wani gidan gilas mai ruwan gwal to wannan gidan gilas ɗin cikinsa wannan dutsen ne shi yake kira da maqamu ibrahim abin nufi wajen da annabi ibrahim ya rinka hawa a lokacin ginin ka'aba ya mai da shi kamar kafir to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo aikin hajji bayan ya idar da sallah ya idar da tawafi kewaye guda bakwai to sai na umar ya kira masa ya ce ya ma'aikin Allah dama akwai wata sallah raka'a biyu da ake in an yi dawaci in kai dawaci ko da yaushe guda bakwai za ka yi sallah raka'a biyu to da ba a daidai makamu Ibrahim ake ba sai sai na umar ya ba manzo Allah shawara yake ina ma dai wannan sallar da ake a rinka yin ta a daidai makamu Ibrahim sai manzo Allah ya karbi shawara shine ibnu kasir yace wa qala sufyan sauri sufyan sauri yace an sa'id ibn jubair daga sa'id dan jubairu yace wattakazu mimma wattakizu min maqam ibrahim musalla qala sa'id ibn jubair yace alhajaru maqamu ibrahim nabiyillah shi wannan dutsen shine wajen tsayuwar annabi ibrahim lokacin da yake gina ka'aba annabin allah yace qad ja'alahu allah ta'ala rahmatan fa kana yaqumu alayhi wa yanawiluhu isma'il alhijarata ibrahim yana tsayawa akan sa sannan isma'il yana mika masa dutse a lokacin da suke aikin gina ka'aba وروى ابن أبي هاتم عن جابر ibn abi hatim ya rawaito cikin littafin sa tafsiri daga jabir dan Abdullahi al-ansari yuhaddithu an hijjatin nabi sallallahu alaihi wasallam jabir yana bada labari game da aikin hajjin annabi qala sai jabir yace lamma dafan Nabiyu. bayan annabi ya gama dawafi qala lahu umaru zai sallan na raka'a biyu da ake bayan dawafi sai sai na umar yazo yace da shi hadha maqamu abina ibrahim yace wannan shine inda babanmu ibrahim ya rinka hawa wajen gina ka'aba kala na'am sai annabi yace eh kala sai sayyidina umar yace afala nattakhibuhu musallan to ya ma'aikin Allah ina ma dai mu mai da wajen ya zama inda ake yin sallah raka'a biyun nan bayan an gama dawaji fa anzalallahu azza wa jal wattakhidhu min maqami ibrahim musalla da aka sai Allah ya saukar da aya cewa lalle wannan abin ayi shi haka to mu lura da kyau wani yanzu zai zo iyan masu aqidar kushe hadisai sai ce kenan wannan ya nuna umar ma shi yake faɗa Allah ya yi to ba haka bane ba yanzu kamar shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam zamu zo mu ji a gaba ai annabi ibrahim shi ya roki cewa Allah madaukakin sarki ya tashi annabi a zuri'arsa to anan sai ka ce kenan annabi ibrahim shi yasa Allah ya aika annabi muhammadu a'a wato al'amarin Allah biyu ne akwai abin da Allah ya kaddara zai yi kayansa kamar yadda duk wata kaddara da ka sani haka ce duk wani abu da zai faru Allah ya riga ya gama tsara shi tun kan yi halicci duniya to amma Allah yakan sa wa komai sabari ina fata an gane Allah yakan sa in ka roki kaza zan ma kaza amma tun kai tun kan kai roƙon fa ya kaddara zai ne zai baka ba wai ka ne yasa ya baka ba amma shi roƙon sababi ne to da haka saukar da wannan aya Allah ya kaddara sababin shawarar sayyidina Umar ce shi kuma annabi duk da kasantuwarsa annabi bai wuce a bashi shawara ba domin Allah ya umarci annabi ya rinka neman shawara inda shawarar ba za ta yi masa amfani ba Allah ba zai ce nema ba ubangiji ce fadli ma rahmatun min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri ka rinka neman shawararsu to da haka manzo Allah yakan nemi shawarar sahabbai sukan ba shi shawara kuma wani lokaci in suka ba shi shawara shawara sai ta dace nassi ma sai ya sauka ya karfafi shawara ba wai shawarar ta su ce ta sa Allah ya ba Allah da daman ya shirya zai yi amma haka ya ga dama ya sa sababi sababin saukar ayar shine wane ya bada shawara mu kuma in ya bada shawara sai mu saukar da aya a lokacin amma ba wai dan da shawarar sa ne asali muka yi abun ba to da haka mu fahimci wannan dan su da dama akwai mutumin da yake da bakin mara lafiya ya san mara lafiya idan ya sha ruwa sai ce maka ruwan ɗaci ne da shi to ruwan shi ne mai ɗaci ko bakinsa ne mai ɗaci yanzu kai in ka sha ruwan sai ka ji shi garau saboda kai baka da matsalar rashin lafiya amma shi saboda yana da matsalar rashin lafiya in ya sha ruwan sai ruwan ya zame masa mai ɗaci to mutane akwai waɗanda suke da irin waɗannan zukatar zukatansu a gurɓata suke duk abu mai kyau in ya shiga sai sun gurɓata shi sai sun canja shi da haka masu aƙidar su zagi sahabbai sai su fake da wannan ai an fifita ma sahabbai akan annabi don su samu damar su ci mutuncin umar ko su ci mutuncin wani makamancin haka Allah shi ya ce annabi ya nemi shawarar sahabbai ba ko shakka ba wani musulmi da yake tunanin akwai wani sahabi da ya kai annabi babu shi to amma duk da basu kai shi ba Allah ya ce ya nemi shawarar su saboda me saboda ita baiwar Allah ya raba ta a wajaje daban-daban kai annabta ya baka annabtan nan ta shaƙe komai amma kuma tare da haka Allah bai hana waɗansu su baka shawara ba na fata an gani kuma su baka shawara kuma shawarar ta zama mai kyau tare da shawara dan an ce a bawa da shawara ba ana nufin dole ya karba ba amma duk lokacin da kake jin kafi karfin a baka shawara to ka dora kanka a wani level zaka kai kanka zuwa ga halaka cewa ba zan karɓi shawara ba alama ce daga cikin alamomin girman kai annaba kuma ba za su yi haka ba to da haka mu fahimci wannan da kyau da haka sayyidina Umar yace da manzo Allah ina ma dai mu mai da wannan waje ya zama wajen sallah sai manzo Allah ya karɓi wannan shawara sai ga aya ta sauka ubangiji ya yace wattakhidhu min maqami ibrahim musalla Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ce. kala Umar ibn al-Khattab Umar dan Khattab yakan idan ya wannan cikin baiwar da Allah ya masa hmm. Umar yakan ce wafaqtu rabbi fi salatin na dace da ubangiji na cikin abubuwa guda uku ma'ana na faɗi wasu abubuwa guda uku kuma Allah ya goyi da bayana to ko kai ne Allah ya goyi da bayanka ba za ka ji daɗi ba yo ba Allah ba ma shugaban ƙasa ya turo ya ce abin nan da ka faɗa mun yi endorsing ya za ka ji ma'ana yanzu din nan za ka ga mutane sun fara kewaye gidanka a ai yana da matsayi ai shugaban ƙasa yana goyon bayan maganarsa sun zo neman alfarma to ina ga ubangijin talikai ka faɗi magana ya tabbatar ai dole za ka ji daɗi to ne Umar yakan faɗi wannan min babu tahaddus bi Ya yace abubuwa guda uku ne ubangiji ya goyi bayana abu na farko ce Kultu ya Na ce ya ma'aikin Allah ta kasa min maqami ibrahim musalla ina ma kamar da maqamu ibrahim ya zama wajen sallah ce fa nazalat wattakhidhu min maqami ibrahim musalla abu na biyu yace wa Kultu ya rasulullah kuma nace ya ma'aikin Allah yadkhulu alaikal albarru wal fajir mutumin kirki da mutumin banza duk yana shigowa gidanka bisa ga ɗabi'a ta manyan gida gidajen manya za ka samu kowa na shiga yanzu idan ka je gidan gwamnati kowa za ka ga yana shiga saboda gidan shugaban kasa ne shugaban kasa babba ne gidan gwamna za ka ga kowa na shiga gidan saratai za ka ga manya-manyan kofofin da ake yi saboda kowa na shiga to har gidan manyan attajirai haka al'ada take a da za ka samu kowa na shiga to haka gidan manzon Allah domin kowa zai zo wajenka kowa zai zo da bukatarsa wani zai zo tambaya wani zai zo neman shawara wani zai kawo kara to shi to da a gidan annabi kowa in ya shiga direct yana zuwa bangaren matan annabi a kowane hali kuma zai iya ganin su to umar ya ce sai na bawa annabi shawara na ce ya ma'aikin Allah ya za ka bar gidanka kowa ya rinka shigowa ina ma dai ka ware wa matanka wani bangare kai musu fat ka yanke ya zama ba direct in an zo ake zuwa wajen su ba umar ya ce take sai Allah ya saukar da ayatul hijab ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihin wasu malaman suka ce ba wannan bace a'a cikin suratul ahzab wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab daga yanzu in kun shigo gidan annabi kuna so ku tambayi matan annabi wani abu to ku daina zuwa gadan gaskai tsaye ku rinka tsayawa daga bayan katanga ku yi magana a miko muku to kaga wannan ma shawara ce a nan ma wani sai ce wai ai annabi sallallahu alaihi wasallama kenan bai san kishin matansa ba sai da Umar ya gaya masa to kaga wannan ma irin wata magana ce da na faɗa wannan wanda yake garinmu wanda yake Kano wanda aka kama shi aka daure wannan abubuwan duk ya rinka wa annabi sai ya dauki bakar magana ya gaya wa manzo Allah sai ce wai kare annabi yake bayan asali babu ita ai sai da abu kake korewa abinda babu mai ka kore sai da kai ka kirkiri kayanka da ya zo kan wannan hadisin haka ya ya ce wannan ya nuna wai an nuna annabi bai san mutuncin matansa ba bai san kiman matansa ba wai Umar ne ya koya masa ina wannan magana take nuna haka yanzu wani ba zai zo abokin kai baka shawara akan matarka ba kai kanka idan wani abu ya sami ka tsakaninka da matar naka na rigima baka gayyato abokanka wani lokaci su shiga ciki to wannan yana nuna sun ya fi ka san mata ya fi ka san kiman su ba haka bane ba to wannan canjawa Allah maganganunsa ne yuharrifuna al-kalima an mawadi'i yuharrifuna al-kalima min ba'd mawadi'i to wannan ne abu na biyu abu na uku Umar ya ce, fakultu na sake cewa da manzon Allah da matan annabi wani lokaci da aka samu sabani gidan ma'aiki matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka haɗe wa annabi kai irin na kishi to shine Umar ya fito ya gaya musu yace wallahi in ba ku daina ba ina jawa muku kunne Allah zai canja wa annabinsa da matan da ba ku ba har ɗaya daga cikin matan annabin, wanda in ban manta ba na na safiya ce ko na na sauda sai da ta ce masa wai kai umar ba wanda zai shigo sha'anin matan annabi sai kai kamar kai ne wata rana a samu faɗa tsakanin matarka da abokinka kun san mata sukan yi kishi da abokai musamman idan matarka ɗaya sai ka ƙara aure kuma ta ga wani aboki tare kuke a an gama faɗa ya kulle za ka ji ashe wannan nan munafiki ne saboda su a wajen mata munafurci shine a zuga mijin su ya kishiya hmm. su shi dafa definition ɗin munafurci da kaji tana ashe ina ganin sa sumumi sumumi ashe munafiki ne to ya zuga mijinta ya yi aure ko shi ya masa abokin ango da dace dai wata daga cikin matan annabi ta ce da Umar wai kai Umar ba wanda zai wa annabi magana game da matansa ne sai kai to sai kuma ga aya ta sauka tana goyon bayan abin da Umar din ya faɗa ubangiji a asa rabbuhu in dallaka kunna ayyubdilahu azwajan khayran kunna muslimatin mu'minatin har zuwa karshe hmm. al-imam ibn kathir yace fa hadha kulluhu mimma yadullu ala anna al-murad bil maqam inma huwa al-hajar duk wannan kewaye kewayen da malamai suka yi dai maqamu ibrahim shine dutsen da annabi ibrahim ya hau sannan yace fa an anas bin malik qala ra'aytu al a fihi asabi'uhu alayhi salam anas yake bada labari yace ni da kaina na riski wannan dutsen na gan shi da idona kuma daga sawun kafar annabi ibrahim ruɗu-ruɗu a jikin dutsen domin yana daga cikin mu'jizar annabawa idan suka taka dutse kafarsu tana fitowa akan dutsen da haka ana zai ce na ga wannan dutsen kuma na ga sawun kafar annabi ibrahim rudu-rudu akan dutsen wa aka musa har na ga irin kwanan nan ta jikin kafa duk ta fito na annabi ibrahim gaira annahu azhabahu maskun nas bi aidihim amma yanzu fa da zaka je a bude maka ba zaka ga sawun kafar ba saboda me yace shafar mutane da suke suna ta shafa ya bushe wajen ya mai da shi ya zama nomar kamar ma babu kafa kamar ba a taka ba da daga ubangiji ya ce wa id ja'alna albayta masabatan lin wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahim musalla ubangiji ya ce wa ahidna ila ibrahima mun yi umarni ga ibrahim wa isma'ila da ɗansa isma'il hmm. an tsahira bai ya cewa su tsarkake ɗaki na shine ka'aba to a nan malamai suka ce bayan an gina ta kenan domin kissar gina ka'aba sau biyu a ƙur'ani ta zo ko kuma ta zo da salo biyu akwai lokacin da ba a yi ginin ba Allah ya ba da labari da kuma lokacin da aka yi ginin kaga a wannan ayar da muka karanta a baya wa iz alnal baita tuna yayin da muka sanya daki kaga ya riga ya zama ɗaki, an gina shi to amma a cikin suratu ibrahim wa iz ana li ibrahima makanal baiti tuna yayin da muka nuna wa ibrahim wajen da zai gina ɗakin. lokacin ba a yi ginin ba kenan to sannan wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila an tsakira baitiya kaga lokacin an riga an gama gina ɗakin ya riga ya zama ɗaki to yanzu kuma yadda za a kula da shi mantenan tsafta da sauransu ubangiji ya ce an tsakira baitiya muka ce da ibrahim da ɗansa isma'il ku tsarkake ɗaki na litsa'ifina dan masu ɗawafi wal da masu itikafi war ka sujud da masu sallah wadansu malaman suka ce ɗa'ifi na su ne baƙi masu zuwa ba wai masu ɗawafi ba duk mutumin da ba ɗan maka bane zuwa yi ya dawo ko haji ko umra ko wata hidima ta kai shi to wannan shi ake kira da ɗa'if amma akif wanda yake ɗan gari ma'ana tsaftar ka'aba ta shafi baƙin da suke zuwa su ma suna amfana ta shafi 'yan gari wanda garinsu ne su ma suna amfana to sannan a dunkulewar ruka'i sujud da kuma masu ruku'i masu sujada ana nufin masu sallah kenan قال الحسن البصري حسن البصري يتي da ubangiji yace wa ahidna ila ibrahim wa isma'il qala amarahuma ana nufin Allah ya umarce su domin kalmar amru tana zuwa da ma'anar ahadi ma'ana Allah ya umarce su cewa fi haka an yi tsakirahu min al'aza su ke ɗakin daga dauɗa wa najasi da najasa wala yusibuhu min zalika shay'un kada a bari wani abu ya taba ɗakin dangane da haka to kuma wannan al'amari na ubangiji subhanahu wata'ala da ya umarci ibrahim da isma'il da shi za ka je ka tarar mutanen wannan waje allah maɗaukin sarki ya taimaka musu har yanzu akan haka sau da dama yana daga cikin abin da duk mai hankali kuma mai imani zai yaba wa mutanen saudi arabia ko da iya wannan aikin kaɗai suke yi na addini ya isa ka yaba musu shine kula da tsaftar waɗannan banɗakuna banɗakin da ko shugaban ƙasa ne kai za ka iya shiga cikinsa 24 hmm. hours akwai mutanen da da ka shiga ka fita za su wanke 24 hours wajen kanshi yake yi ana sa masa turare kuma ba za ka taba zuwa ka ji an ce ruwa ya dauke ba wanda ni na tabbatar inda wannan ɗakin a abuja yake da an daina zuwa domin gwamnatin najeriya ba za ta iya rike shi ba wallahi kuma ba wata ƙasa ba wai na faɗi wannan don kushe gwamnatin najeriya ba ba wata ƙasa da za ta iya wannan ku tara ku rinka tara baki sama da miliyan ashirin amma kuna da banɗakin da kowa zai shiga kuma kowa ya same shi kilin ba wata damuwa ai wannan su kansu bayin ba ne yin Allah ne Bayinsu ba ne yin Allah ne addu'ar annabi Ibrahim ce umarnin Allah ne shi Allah in a ayi abu kuma aka tashi za a yi to zai taimaka da haka ba za a taɓa samun failure ba to da ka ubangiji shi ya umarci annabi ibrahim da ya wannan kuma zuri'arsa su suka ci gaba da yi domin mutanen wannan wajen zuri'ar ibrahim ne ta hanyar ɗansa isma'il to da ka ubangiji maɗaukin sarki ce an tsahira bai ce da fa'ifina wala akifina wa ruka isjud قال ابن جريج ابن جريج ابن جريج يتي قلت لأبا نا تنبي أبا ابن أبي ربا ما أهده مي ألا يكي mun yi umarni ko mun yi horo? me ake nufi da ahadi din qala amruhu yace umarni ake nufi wa qala sa'id ibn jubair sa'id dan jubair ya faɗa ruwaya daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yace abinda ake nufi da su tsarkake ɗakin daga masu dawafi da yan gari da baki da masu sallah sai yace min al-awsani farko da za su yi wa ɗakin shine su raba shi da gumaka su raba shi da shirka domin da ka'aba cike take da gumaka da manzon Allah ya fito makka zo ya fara rusa gumakan ya fitar da su gumaka fitar to sannan duk wani gunki da yake yankin ƙasar, a zala ya kasa ana zuwa ana rusa su to farkon tsarkin da za ka yi wa ɗakin bauta shine kar ka bari a haɗa Allah da wani a cikinsa. amma ba wai tsarki kawai na ka fesa masa turare ko ka turare ko ka share datti ba wannan ma tsarki ne amma wanda ya fi shi muhimmanci shine tsarki na daudar shirka tsarki na gumaka tsarkakewa daga yi wa Allah maɗaukacin sarki tarayya domin idan ɗakin bauta ya zama ana kiran wani ba Allah ba to dauda ce da shi ko da a share yake ko da akwai ƙanshin turare a cikinsa da haka abdullahi ɗan abbas ce tsarkin farko shine kawar da gumaka daga wajen kuma an yi haka sannan ya ce faɗin salisa ifina wal akifina ya maimaita kusan abubuwan da muka faɗa a baya ibn kasir a ƙarshe yake cewa wata tatahirul masajidi ma'akubun min hadhihi al-aya tsabtace masallatai da kulawa da su an samo asalinsa ne daga wannan aya har ya zama masallatai ana budget na shara budget na kawo turare budget na samar da kyakkyawan yanayin da masallata za su ji daɗi to wannan ayar ita ce tushe a ƙarƙashin wannan daga nan ne aka samu waɗannan ayyuka kuma wannan yake nuna maka darajar masallaci annabi bai wuce ya sharan masallaci ba a baki da yanzu kai da za a ce ka share sai ka ga an wulakanta ta ko kuma kai baka shara amma masu shara ne musu kallon wulakantattu wannan yana nuna baka san kimar ɗakin Allah ba ku lura da kyau za ku ga Ka'aba cikin ɗakin Ka'aba ba sauran masu shara ne suke share shi ba kun san suwa suke share shi sarkin makka sarkin saudi arabia duk shekara shi yake zuwa a buɗe masa ya shiga da tsufansa ya durkusa ya share to aikin da ibrahim yake yi shi ya ike ce ba zai ba sanin ƙimar wajen ne ya sa su suke yi da kansu da ka wannan yake nuna mana cewa kula da ɗakin allah ba karamar falala ba ce ba ba gajiyawa ba ka kaga mutum yana sharan masallaci sai yasa a zamanin manzala Allah sallallahu alaihi wata bakar mace ɗan Afirka ita take share masallacin Annabi sai sahabbai suke mata kallon kamar ba ta da kima sai wata rana Annabi sun dauka ma Annabi bai san da ita ba wata rana kawai sai Annabi yake tambaye su ina matan nan da take mana shara suka ce ai ba ta da lafiya ne yake ku kai ni in gaishe ta manzala ya je gaishe ta sai ce idan ta rasu ku sanar da ni ni zan mata sallah cikin kaddarawar Allah bata mutu ba sai tsakar dare annabi ya rufe kofar gidansa tana mutuwa sahabbai suka yi sauri suka yi mata sallah suka binne ta ana zuwa sallar asuba da annabi ya idan da sallah biyu yace ya labarin matan nan suka ce ta rasu yace mu je ai mata sallah suka ce ai mun binne ta yace ba na ce ku gaya mun ba suka ce ai mun ga dare yayi ka rufe kofa bai kamata mu fito da kai ba sai ce ku kai ni kabarinta aka kai shi kabarinta ya je mata salatul ga'ib ko salatun alal kabar ya mata sallah tana cikin kabari to yanzu wannan sallar da annabi ya mata a cikin kabari tana tsammanin akwai wani awar da za a ba mutum da ya kai shi kuma ya nuna muhimmancin aikin ta ne muhimmancin aikin ta ne da haka mu daina wulakanta masu hidimin masallaci Hidimin masallaci falala ce babba zalika wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub to da a ƙarshe al-imam eh, eh, ibn kasir yake cewa rawa abu ja'far ibn jaririn an jabirin kala qala Allah ta'ala rasulullah sallallahu inna ibrahim harrama baitallahi wa ammanahu annabi ibrahim shine wanda ya roki Allah ya sanya ka'aba ta zamo gari mai alfarma sannan kuma mutanen garin suka zama masu aminci sai manzo Allah ce wa inni haramtul madinata ni ma na roka wa madina irin wannan shine kamar addu'ar da annabi Ibrahim yayi a baya wa amnan domin min maqami Ibrahim musalla ibn kasir yace wa qad waradat ahadithu ukhra tadullu ala anna Allah harrama makkah qabla khalqis samawati wal ardh hakika wasu hadisan da yawa sun nuna Allah ya haramta garin Makka tun bai halicci sama da ƙasa ba to shine abin da na gaya mana a baya daman a ilimin Allah Makka za ta zama harami ma'ana gari mai alfarma to sannan sababin kuma shine Ibrahim ya zo ya roƙa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya nuna mana ya ba mu dada wanda muka yi kuskure Allah ya mana saboda lokaci dole za mu tsaya nan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ba da lada